بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلغو كبول فويه النو كابل السلام تريمنا من توين جمعية الهداية من أنغدان كيو كرقيقا ko sinti na direction boro na biro boro kurpey karko gulfoyo henno fiso na irmen alfayo kambara njibili kabiyete ba safo al'umma mane mo feraniyo ka ka kube kabara zan kabe mane ko kwen na haske kabara beyo anurke mane ga na mara adini beyo domin duwa kan huna huna kabara bonkani mane duniya na lahara ka adini ka innor kwe kwe beri aban na ilma kwe tare ganan na al'umma maduwa ka be ka gana daidai ka kwe duwa ka yi na ciya maka yi hane innor kwe mana bilin ga na muna zaba ga kato a kwe tare mana rahama ga kwe marno bon ka ne to ilfo yi ma yara kato hangadan kwe na ha kwe al'umma kurfe ga buru na har boroyo za jamiyatul hidaya wane sinti kafa kokoro na cine mani mani doyo kurpai ili foyi mato ba mai ga to riya iri bere na iri ye kitani ka ce faka irna iri goroyo dobun nano iri ce faka iri nano irna andebiyo wane hunayo ce faka iri mu goron na cire ko hunan nara an nuka ko bara iri sinti na annabi ka na bara boro ŋana sinte ŋano annabi adam alayhisalam to iya mete ŋene dawo kai kobara za annabi adam banna kaka annabi yo hara ka torna iri ŋene annabi sallallahu alayhi wasallama aga to deya ho nunka iri ba kai na nunka iri ba tunu ŋano iri sinti na annabi ka bara naano annabi tara sinte andebe adama banna kakoye ko bara andebe adama akoyo kuna gano nabiyullahi shis mun adam to shis di andebe adama akona to deya gaya bara andebe sinte mbabe andebe adama buyo banna to makan dukoga benna gano hibatullah kacirikeyngona gominina domi faganna na heyno habilawi yobanna saka kabila na habilawi kan cefu kan na aidi kurban wato sarayo jinani gisi gisi kasi manna nawya ka kambinni ngwe mayo baro mane nga kabila na yarda nga na akena dibi kasi manna ka nkurpe na kan gonna gisi in norko mana foro bongo kan babe cinse to nga ninezumu kahabila ŋone za nga boro nga berewo biriŋa ka chefu kana sikitali ka chefu kana chena di hundika to de chena di hundika yo bannano na hibatullahi andebi shis na hej to deya kabil ana abe a chena di wino hasada najirwan kebongo to deya kabeni nga ce fa ka zuru ka kwe ko gunu gure kuna to da nunka adamu na akoyo don goro na curo ngai gunu ganna nsi bon do kamedi to dia istafa Allah ta'ala min bani adam shis alayhi salam to dia sis andebe adama buyo bannano fi sau ande andebe adama yo koyo ni zanka a don ce buka na foron na dawata yau an sine ce yau nan nome ne nan sirye yo kasi manaka borogon ko tontonu ko hai ko kai to nga bani Ibn Adama zai sinti ko bakite zanka nseni amane faji kuna ka Adama alaihi salam a hunano jiri dubu zaka to daya nga adiya a koyo na koyo koyo tutuma to dai annabi a wani annabi tere alayhi salam saka buyoka ababega ngano ace fuka na ce kal na se zanka ilishin koci premier minister ngana kawal na se ngano ci wali ahadina ngana alkawal no akoshi su se karuka akoyo ngane alamar kurpe da makamme ngana foro ka no mecine nan muna lamariyo nan muna sani kurpen tunu kan a bace fuka a bakai ko gun siriya muna dini nan muna duniya hunu kuna to dai ya nga ce fuka na arsilamai muna lamari ana koto ana aza alaihi salam nga shi su dina to saka anyasi nono hawa an kabara ba be mene siyoji iri fo bannan dai adam siyoji iri fo bannani nono hawa ngabongosi todea nga sinsu chef ka tunu ka kai ka chef ka na diwe miya ka bar sutura yi wani kurpai nga na te moya sika malaika yi cibanse ba be fitiyo wakati todea nga chef ka agunu ko haika bar sariye yo ka boro bagana mena dini mena lamari kuna nga go kuga agisin se ka chef ka halalin na haramun kuga afifeiten se kuga paranin se alato inorkwe kwebeli zangambaci tila wegu ngano inorkwe zumani ase to leya ngaboro chefaka ngun koga ga sariye di na babi mana sariyo kalkwe zumani kiten sadi ngaboro gun koga gana to haikwe ka sariya ana jisin se nkuna sariye ka jisin se kuna ngano we boro nahar buru mane margayo dungu na fo o margayo na kabila boro domin ifaganna na asarauka ngono kote an duniya kuna na mene tabia laloka gonunga to waltazamu bi amrihi bi adawi tawajjuh ila suhuli wal ikhtilat bi qawmi qabil to deya sis na boro ngono gure gongono ka kabila na azamaci ninan ganna kabila koyo to de domi ganna innol kwe ngana foron na na ka an debisi su anaborodi kuru forunna warkayon cinni an duniya kunanindi ngance fuka ga a foro diga na koga mena adini ka ababe na mase kalpe na foro na islam tredi nga ngono akuna hali ko be kwe akwai akwetere na akweterete kaba a to dai harama hundita ni nga ce fuka na mena lamari zakano nga bongo ana kanci anus Na kodi foro na antunuka kai na da'awa na boro da kulayo na arsilame mune addini na muna labaro yin sayo na hunu yin sayo na fefe yi da mun taki taki kayo na hukumsi hukumsi yo amma di na samma an debi mubashara wato ana bara an debi yau, a di bara ifo tunu na an debi ka a kaban abis a a a a a a a a mene a a kote to deya nga boro che kan mm, gongoro ceefo kan huna zaman kuku ko gono sharia ka innoru kwe zumani andeɓe adama na sisuka abara jilmantadi alayhimassalam min allah to irke mane foyo no an to deya nindi dono sis <clears throat> abuyo banna ka fakana foruna forona ko anu suseni to nga banna irke na an lebi fo samma kwene to dia nga irke sabo yode ka ce foka asinti kasiman naka an lebi yosi kwene na anus wafat anus an lebi shi su nga ko anus nga nga bongo ka ce foka asi to nga yobuyo banna moreno burodi ka ce foka sabo sinti ka shetam irke malala ala nga ce foka sinti ko sabodi dam ibnu adaman zai kuna ko gunkin ko kanar kai sabo ga bane bayo gana duka kai ko bara nga nche fuka ngon ko gumbine bayo gana li yakuna zalika bidayatu al fil ard daga ya makwai ci sabo sinte na ka sinti an duniya kuna wal khuruj an amri llahi ta'ala na mahunu ka irke mana foro matam ka hunu a akuna to deya nindino a cefu ka setan kai kabila burudo ka ngunu ganna lam yurafu anhum min mailin lil batil lima yurafu anhum min mailin lil batil kasi man na kan bai ka curodin siriyono ko gono dereyo ga tangar hiniga eh, dere wato dereyo na lalata hin kurpe gano gono to wabudina lil qawmi salihin nan moro kan moro na bar henno to nin nindino setan ce faka na bango berekite daga macal wasi karka abongo ci daga baci baru za keno akwai ko baru za borfodo to dai ya ka goro ko baru te zamani ne zakani na sintiko kanan se alamar yo kabara mamaci mamaci hayo na tafe mene mo mani mani ka mbodan ka kafe na bara ka a bara ndon zamani ka nke fukan gadam ngai no taferi na har ho ka marsa zamani ngo ka ce ko model model to je ngadi kuna no ngono nga ce fuka na jingal fi son seli ka akuna no mbo kuma ko jingal ma jingal dikan ba kuma ni sarno weboro ce fukan tube no har sai. na ce fuka na papo ten sai zangan baci memuna ciwo kwayo ho ciwo kwayo da yarba sonte fulani ka don ho ciwo din kwayo ciwo gunnan papo kan funsu na na papo di katani to kace fa na ko funsu kuna na na don na taba kama wayo woyoni na hay didi kanin sai da ya don ga bai na kanin sai nan ce fa ka mbere ka bere kayi gindi ganin. kace fuka mirin bine ba kuna to hari nka amani na gureboro ka coro gure gurebongo si sun nga mare koyo na da ummaci cinni kan bara a koyo kuna to da nan da baran ko cinni kuna ni to da ya ngam majin dadi da ya ka warkayon kai ko bara bine kuna imani su senni imani ti ko bani na aididi ke fakaran lakar kenni na cin sai ma mamaci tare nan kenni ni na nsinti ko cifo ko mani na kabila mana borodi ko gun kerma zanu moron de su kwe kurukuru amman den hangadam mene papu papu riga e hatta nka tomorai nka gari ka a ngoy bo mo wallahi sai ngoy ma kwe kuna no hari ngoy bo ka kwe kam sabori kuna to da ya eh nkai shi su mene sariya ka kanan sai nche foka na sabo nga <clears throat> amma na ce fukan na shi shi mana ka na munse nan ga sabo amma da kai ko hangadam haidi mizmar hore hore diga no na hay kayun kuma kote an bara za nun moro to de ya ya sikuna no ngono hari zina sinte kaaba kam an kaaba te an duniya kuna ngano han fo nchee fo ka ngmene kumma kumma di si suborodi nchee fo ka nzumu kite kawro kabila mene boro kuna mene jingal kango konga lindino kaabila ngmene weyodi mutuka boorin se nan mene tube tube kan tafe yo kan to de domi we borodi kam golu ganna kabila borodi mbara mojine henno henno kweno amman haruyo duka su bori bori sin haruyo ga karukanam gure borodi kan ngai goroni ngan har boroyo bara ifoka mbori nga we boroyo mojine su bori to dia ngano borodi ake ifoka ayeyi an kobara na akwasiyo ka akwai ngana akwasiyo no labari haika biya leo do ngane mbolio na nata fe kandam ko gum funtutere cibali ngangari cefo ka hay ka ciborodi sen naye ka nan sifan sedi na mutuka borin se kan fofo nindi non foka ka nashis Mene sharia ka kanadi ngan na sabo ngan pe wuro ngane di kunani ka kwe margan nan la to nindi dono kamargan nan we weborori to na mene boriyo boriyori ce fa na fitina ni ni kan la kar yo ce ni na we boriyo boriyori ngai bo bi na fitina na har boriyo boriyori ngai bo bori na ce fa ka kube ka kori ka cere koto koto kube ri kuna nga nchefu ka na ngani e na ka intete to zani di dono nde sintika ndesintika ni na chere kama chere se hari hali kubeyu kate mbini na zina sinti chefu ka ate Adamu adama mene tarihi kuna nunka zinadi asinti nana irke bar kosu karka zinadi senni kuna to deya ngadi no moray hayo yu banna moray ngano deya irba kene kaka faji dogono se de iri ba to har sadiya warhan yini iri me ngare noga a cirku bena wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu